والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إلى المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، shafi na eh, hudu zikiri asna'il wudu zikirorin da ake yi a cikin tsakiyar alwala sunna bid'a tsakanin sunna da bid'a kasirun minan fi da yawa daga cikin mutane muna ganin suna faɗa a cikin tsakiyar alwala kalamun lam an annabi sallallahu alaihi wasallam suna faɗin wata magana wanda bata zo ba daga manzon Allah sallallahu ko bai zo daga sahabbansa ba Allah ya kara musu yadda fatara ba'dhum yaqul fatara ba'dhum yaqul zaka ga wani fashi daga cikin su cewa Allahumma a'ini kitabi bi yamini ya Allah ka bani littafi na da hannun dama na yana wato yana yin wannan zikirin Allahumma atini kitabi bi yamini ya Allah ka bani littafi na da hannun dama ko kaga suna faɗin wasu wasu nau'i nau'i na azkar wa turkuna zikr alwarid an annabi sallallahu alaihi wasallam suna barin zikiri wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya zo daga annabi sai a bashi sai a zo a yi taka makami an gane wannan ku hmm. to wannan zikiri wanda mutum ya kirkiro alhali ga na manzon Allah ta'addanci ne ko bid'a ne وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يا زوج كان حديثي دغ أبي موسى الأشعري الله يقرا yace na zo wajen manzo sallallahu alaihi alhali yana alwala fasalituhu yaqul sai na ji manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma ghfir dhanbi ya Allah gafarta min zunubi na wa wasi'li fi dari kuma ka fada damun ka yalwata mun ga gidana wa fi rizqi ka sanya mun albarka cikin arziki na wannan hadisin akhrajahu an-nasa'i fi amali al-yawm wal layla wa tirmidhi wa hasanahu al-albani fi sahih al-jami' eh wannan eh, na alwala wato ya ce a cikin hadisi da abi musa na ga annabi yana alwala sai da yana cewa kana cikin alwala mutum zai yin yin wannan alfikir eh. hamisan na na biyar karahiyatul kalam asna alwudu karhancin yin magana a tsakiyar alwala ala sheik asayid sabiq sheik asayid sabiq ya faɗa mai littafin fikir sunna an gani shi shek sayid tabi ya yi littafi ana kan shirki sunna shi ya yi kokari wajen ganin cewa ya ciranto hadisan manzan Allah da mangarin sahabbai game da matsala na fiƙiwu don ya nuna wa mutane ba daidai ba ne a ringa takalidi a cikin ra'ayin malamai in mutum zai gina wani abu na addini lalle ya ciranto shi a cikin ƙur'ani da sunna da manganin ainihin magabata to ya yi iya kokarin shi gaskiya amma kuma ya yi wasu kurakurai wanda shek din albani ya faɗakar a kan shi kurakuran da ya yi wani lokaci yana kawo wasu hadisai wanda ba su inganta ba ko ya kawo hadisai ya ce hadisan ana samun a waje kaza alhali ba a nan suke ba ya jingina hadisan zuwa ga inda babu su a gane ko kuma ya yi wani fatawa ya ɗauko wani hadisi wanda yake bai inganta ba ya gina hukunci da shi wato ka cire ya yi kurakurai kuma nasiru bin albani ya ɗan ya gyara mai kurakurai ya yi wani littafi ana kai tamamul minna a cikin tamamul minna ɗin nan shi ne albani ya yi wannan gyara daidai gwargwar da ya yi mujalladi ɗaya ne ina jin bai karasa mujalladi na biyu ba har Allah ya sa ya rasu har manzo Allah ya har shi ainihin nasiruddin albani ya rasu amma dai ya fara nuna mana cewa ba lallai abubuwan da zaidu sabik ya yi azu zuwa gare shi lallai mu da bincike amma babu shakka gaskiya ya yi kokari tunda allah galli ya haskaka wa mutane a lokacin da mutane ba su cika damuwa da sunna ba mutane galiban a wannan lokaci sun fi son kawai su ɗauki littafin fiƙihu su ga abin da aka rubuta ba tare da sun yi bincike ba su yi takalidi da shi sai nuna musu a'a ya kamata mu ringa rubuta fikihu na sunna fikihu da ya zo cikin hadisi kaga nan wajen ya dan motsar da mutane to daga nan wajen ka ganin mafi yawan malamai daga baya aka motsa ana ta wallafa littattafai dangane da abin da yake da alaka da fikihu wato na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada a zo a yi riko da wata mazhaba a daskare mata a gani ga ko a nan wajen zamu ce ya samu lada saboda ya yi nuni zuwa ga alkhairi a gani duk to cewa shi sai ah, sabi wato yana da dan alaka da ikwanul musulmi a gani allahu alam ba mubarak na alwudu magana wanda ya halatta maganan da ya halatta a yayin alwala o alkalamu alkalamul mubah asna alwala magana da ya halatta a tsakiyar alwala ya halatta inda mutum na alwala sai wato ya ringa yin maganganu inda magana ne da dan uwansa magana da ya halatta ya halatta ba a hana mutum ya yi alwala in yana magana ba a ba a hana mutum ya yi magana in yana alwala ba eh. lam yuriski sunna ma yadullu ala alamani. bai zo cikin suna ba abin da yake nuni akan hana yin magana a cikin tsakiyar alwala za a iya yi al fil ma'i inda barna a cikin ruwa yayin alwala barnan ruwa kada ya zama to mutum yana alwala yana barnan ruwa ruwa wani ni'ima ne daga cikin ni'imomin Allah wanda mutane da yawa suna neman ruwan suna samun shi da kyar kai kuma sai Allah ya hore ma ruwa ila kai a gidanka akwai bohol wanda cikin sauƙi in kana neman ruwa kawai za ka zo ka buɗe wannan bohol ka ɗibi ruwa kuma kana da hanyar da za ka ringa ɗiban ruwan kullum mutumin da yake samun ruwa a kullum ba zai san irin ni'imar da ke cikin ruwa ɗin ba da kuma matsalar da ke cikin rashin ruwan ba an gane wani ku? to saboda haka a ringa tunawa cewa ruwa ni'imar Allah ne kuma yana da wuyan samu saboda haka in an samu ruwan a daina bannan shi a gani a daina bannan ruwan wajen aikace-aikacen gida a daina bannan ruwan wajen wankan janaba ko wankan al'ada ko alwala na'am na'am halal imam al-bukhari rahimahullah al-imam al-bukhari Allah ya masa rama ya ce ya wani kitabul wudu min sahih a cikin farkon kitabul wudu daga cikin sahi din shi wa karya ahlul ilmi al-israf malamai ma abuta ilimi sun kyamaci barna a cikin ruwa kuma sun kyamaci mutum ya ƙetare aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ga irin yadda yake amfani da ruwa to malamai sun kyamaci mutum ya ƙetare aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في استعمال الماء حقيقة يا كسر شيء صلى الله عليه وسلم annabi ya kasance sallallahu alaihi yana tsakaitawa wajen amfani da ruwa baya wuce gona da iri sannan ko baya yin mai baya tsakaitawa baya yin kasa kasa an gani yana yana tsakaitawa ne kana sallallahu alaihi wasallam yaktasil bisa ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka da sa'i guda wa yatawaddu bil mud kuma yana yin alwala da mudu daya mudu nabi da mudu na ba nabi ke alwala hmm. shi kuma sa'i din nan arba'atu amdan shi sa'i mudu hudu ne da mudu nabi guda hudu yake yin wankan janaba wane ne zai iya yin amfani da mudu nabi guda hudu yake wankan janaba a yanzu ana yi mafi yawan mutane suna yin haka an gane in ka ɗibi wannan na guda hudu ka zuba a buta za ka iya amfani da shi kai wankan janaba sai dai mutumin da yake maɓannaci wanda ya sa wa ɓannan ruwa shi ne ba zai iya ba amma in kanat ka illa lil israf amma in ya kasance akwai illa akwai dalilin da yasa sai mutum ya yi ɓannan ruwa da ta'alluqin kasara eh kamar wanka zanta da datti a jikinsa ratayuwan kazanta da ratayuwan datti a jikinsa a gani in akwai kazanta akwai datti a jikin mutum babu laifi ya yi ɓannan ruwa a nan ba a kira shi ɓannan ruwa tunda ya yi amfani da ruwan yadda ya dace ne a gani wani ku babu laifi ya wanke shi tsara min salasi ra fiye da su uku babu laifi ya wanke fiye da su uku kuma ba a kiran wannan farna saboda in akwai datti akwai ka a jikinka da sai ka kusa da shi aibu na arraju ala zanadi awal jami'a wa salam wai wannan littafi na sai sabiq ko wani ɗalibi da ya siya littafin da ya siya sai kai wa malamin shi duba mishi sai malamin ya ce wannan littafi bai kamata ka mallake shi ba ya kamata a kona shi ne to bai sa ya ce ya kamata a kona shi ne mene ne abubuwan da ke ciki malaman suna sun yi taziri su malaman suna da suka yi taziri akan cikin suna na sayar sabit babu shakka sai sabik yana da dan alaka da yana da alaka da ikwani musulmi amma wannan littafin da yayi littafi ne wanda malamai sun yaba mai gaskiya kuma Nasiruddin Albani saboda ma yabawa da kuma sanin tasirin littafin shi yasa Nasiruddin Albani ya dauki littafin yayi masa ainihin sharhi yayi masa ta'alikat yayi takrijin hadisai an gane wannan ayi kuma albani ya a akan shi wato yace idan mutum na so ya karanta littafin fiqh sunna din nan ya hada da ainihin wannan tamamul binna nashi zai taimaka mishi na ba san gane wannan shi sai sabi yana daga cikin ikwan amma a mutum ne mai son bin sunna saboda kasancewa yana son bin sunna shi yasa maka ga ya littafin nan na ba san gane kuskuren shi na ikhwaniya ba zai hana a amfani da lissafinsa ba saboda kasancewan wato shi ina jin bai daga cikin irin gulas din na ikhwan ya faru zuwa gare su wato shi dan ikhwan ne amma kuma wato yana son bin sunna kuma ba na tsammani yana da wasu miya kuma ga garin da ya faɗa na sukan sunna inda a ce yana da miya kuma garin da ya faɗa irin manganun sun sai kudu Eh, da irin su sayyidu hawa a lokacin sai ya yi taziri kan sayyidu kutub din da littafin da ya wallafa amma littafin shi babu wani barna mai girma da za a ce za a yi taziri akan shi na'am na'am suna rahman rahim bismillahir rahmanir rahim wa qulna lil jaham sai muka ce wa jaham bin safwan Allahu nurun lillahi nurun hmm. lillahi nurun ka san Allah yana da haske ko ala huwa nurun kulli sai shi jami yace Allah duka shi gaba daya nurun ne shi haske ne shi wa kulna sai muka ce um, fallahu qala muka ce mai inji imamu ahmad hmm. Allah ta'ala ya ce wa ashraqat al-ard bi nuri rabbiha ƙasa ta yi haske ƙasa ta haskaka da hasken ubangijinta na'am فقد أخبر الله جل ثناؤه أن له نورا حقيقة الله تعالى ya faɗa cewa lalle yana da haske Na fakulna sai muka ce akhbiruna hina za'amtum anna Allah fi kulli makan ku ba mu labari lokacin da kuka raya ko yan To cewa lalle Allah yana kowane waje wa huwa nurun kuma alhali shi haske ne tunda kun ce yana kowane waje kuma shi haske ne walima la yudi'u albayt almudlim me sanya baya haskaka gida mai duhu minan nur daga wannan haske tunda yana ko ina alladhi huwa fi hasken da yake tare da shi in za'antum anna allaha fi kulli makan idan kun rage cewa lalle Allah yana kowane waje na'am fa ma balu sirraj wa ma balu sirraj idza udkhila albayt me za ku ce me za ka ce game da fitilla in an shigar da shi gida yana haske ai zai haska ko ina ne to in kun ce Allah yana ko ina zai zama to ko ina akwai haske ba ba za a samu wani waje mai duhu ba kenan ko sai zama ko ina akwai haske ba za a samu wani waje mai duhu ba da yana ko ina inda zalika tabayyana lin-nasi kadhibu a wajen wannan sai ya bayyana ga mutane ƙaryen su yan jahiliya ga Allah subhanahu wata'ala farahim Allah man aqala anillah godiya Allah ya rahama ga mutumin da ya hankaltu game da Allah na'am Wa ورجاء عن القول الذي wa الكتاب Kuma ya janye daga maganar da ya saba ma kitabu wa sunna wa qala bi qawli ulama kuma ya zamanto yana bada fatawa yana yin magana da maganar malamai in zai faɗi magana zai duba mai malaman sunna suka faɗa mai malamai magabata suka faɗa ba wai ya faɗi son ran shi ba ko qawli muhajirin wal ansar kuma wato maganar malamai shine magana na almuhajirin da ansar wa taraka dinin shaitan kuma ya bar addini na jaham wa taraka dinar jaham wa shi'ati hmm. ya bar addini na jaham da ƙungiyarsa hmm. ya yi watsi da addinin jaham addinin jaham da ƙungiyarsa shi ne son rai hmm. shi ne ƙirƙiro biri'a wanda ba shi da asali a cikin kitabu suna. wannan shi ne ƙarshen littafin nan alhamdulillahi wahda godiya ta taba daga Allah shi kadai duka yabo sun taba daga shugaban mu Muhammad da alayensa da sahabansa kuma yayi aminci hmm, wato ya rubuta littafin don amfanin kanshi Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Maqdisi shine Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Maqdisi al-Hanbali salisu min shahri dhul-hijja wato uku ga watan dhul alharam na ainihin mai alfarma suna inda wa 20 wa 80 shekara na ainihin hijiriya ya rubuta don amfanin kashi ba na don ya samu lada da kashi mutane su fa'idantu shi kuma ya samu lada تعليم المتعلم تعليم المتعلم وعليكم السلام إذا متين ya rasu za a iya mai tsayoma in iya zama ba ruwa eh na بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإياك أن تظن أن تظن تظن شرا بالمؤمنين كشيرك كإذا كان شري كمؤمنين فإنه منشأ العداوة lalle shi ne mafara na adawa kun ji wannan ko ka zo kana zaton sharri ga muminai lalle sharri ga muminai shi ne mafara na adawa to idan ya zama to sharri ga mumine mafara na adawa ne wato mummunan zato ina kuma ka zo ka ce ka tabbatar da cewa mumini yayi kaza a gani ka zo ka jingina mai abin da bai yi kuma ka ce lalle haka abin yake har ma ka ringa yadawa kaga wannan in wancan ya zama to shi ne mafara na adawa to wannan shi ya fi cancanta ya zama mafara na adawa wala ya hilu zari wato yin haka bai halatta ba wato ma'ana muna da zato ga mumini bai halatta ba saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi zaton alkhairi ga muminai asali idan ka san mutum mutumin kirki ne ka san shi da kyakkyawan aƙida da kyakkyawan ainihin ɗabi'a da mu'amala da sauransu sai ka ji wani labari mummuna game da shi ana cewa ya aikata wani abu mara kyau to farkon abin da ya kamata ka fara yi shi ne ka duba wane ne shi kamar yadda na ce ka duba shi kaga mutumin kirki ne shi to tun da ka duba kaga mutumin kirki ne to ya kamata ya zama tunaninka shi ne kyakkyawan zato a gare shi gaskiya wannan abin da kuke yadawa ba ina ganin ku daina yada shi a ƙara bincike domin wannan bawan Allah da kuke cewa ya yi kaza mutumin kirki ne ba ba zai yiwu a ce wannan bawan Allah ya aikata irin wannan abin da kuke jingina masa ba an gano wannan ai to wannan shine ɗabi'u na mutanen kirki in dai mutumin kirki kullum yana zaton alkhairi ga mutanen kirki amma mutumin banza ba kullum yana zaton shari ga mutanen kirki hmm. saboda haka idan ka ji an ce dan uwanka musulmi ya aikata kuma ka san dan uwanka mutumin kirki ne to farkon abin da aka yi kamar yadda na faɗa kai masa kyakkyawan zato saboda manzo Allah ya ce zannu bil mu'minina khairan ku yi zaton alkhairi game da mu'minai an gano wannan ai idan kaga mutum kullun tunanin shi muna da zato ga mutane to wannan mutum ba mutumin kirki bane shi amma mutumin da yake yawan neman uzuri ga mutane to alama ne cewa mutumin kirki ne shi kun bai zuwa ko to su haka da nake ma al'umma musamman ɗaliban ilimi mu ringa kyautata zato ga junanmu musamman ga munan aƙidan mu ɗaya manhajin ɗaya sulukin mu ɗaya to ya kamata ta abin da aka ce dan uwanka ya aikata kaga abu ne mummuna ana so a zubar da mutuncinsa to lalle kai iya kokari wajen ganin ka kare mutunci sai dai al'amarin ya bayyana idan al'amari ya riga ya bayyana cewa lalle wannan da kake kyautata ma zato lalle ya aikata wannan abun to a nan wajen baya halatta a gare ka kare kariya akan ƙarya ba a kariya akan ƙarya ina fatan gano wannan kuma kafin mutum ya yada abu ga mutumin kirki lalle ya yi bincike da kyau da za ga wani lokaci a ta yada ba ta yada daga bayan an zo a bincika ba gaskiya bane shi kun gane wannan ko yanzu a jiya ne wani yake ce mun ya ji an sanar a wani masallaci cewa malam wane bai da lafiya an faɗi sunan malam wane sai ce to da ya ji sai mutane da yawa suna cikin malam lalle malamin ne bai da lafiya to ma da aka bincika sunan ne iri daya ba wanda ake nufi bane amma sunan su ɗaya ne to kuma shi mai magana kawai zai faɗi sunan malamin to sai aka yi tunanin wannan malamin da ake nufi ne shi ne bai da lafiya sai aka ta yadawa sai ya ba ba shi ba ne to irin wannan haka ce malam wani sai ka ce wani malamin a wannan wani unguwa ka tsaya ka yi bincike da kyau kafin ka fara yadawa an gane ku kuma ce malam wani ya rasu ka tsaya ka yi bincike na wani unguwa in ba haka wasu ka zo ka yada ka zo ka yada daga baya ka tukunya kai kanka an gane wannan ko to su ka wannan shine abin da ya kamata mu ringa aikatawa ga ƴan mu'mini na namu na wa inna ma yansha'u zalika min qubutin niyya yau wannan yana tasowa ne daga munin niyya kaga mutum yana mummunan zato gare ka hmm. to dama shi ma ya yake shi ma zuciyar shi ba ta da kyau to duk wanda zuciyar shi ba shi da kyau kokari zai yi shi ma a yi zubar gade an gani yadda zuciyar shi ba shi da kyau kai ma ya zama to kowa ya rika kallon ka mutumin banza wannan shi ne ɗabi'un mutanen banza misali an gani misali irin yadda ɗalibai suka koya yanzu sai ga ɗalibai ne wanda ya kamata a ce ainihin suna da ainihin tarbiyya da kuma kyakkyawan fahimtar addini sai ga ɗalibai suna da awon sunna amma tarbiyyar sunna ba su da shi me tarbiyyar sunna ba su da shi tarbiyyar sunna shi ne mu ringa kyautata zato ga 'yan uwanmu wannan shi ne tarbiyya na sunna to idan kaga mutane suna yawan yada shari, yawan yada shari ga al'umma kuma burin kawai yada shari, musamman ma idan ya to wannan wanda su yada shari a gare shi ba dan makarantarsu ba ne. su suna da makaranta Makarantarsu ɗin nan makaranta ne na mala'iku masu fiffike la ya asuna Allah ma mara. duk wani laifin da mutum ya aikata a wannan makaranta ya sha amma akwai wata makaranta wanda duk wani shari na duniya za a yaba mata Babu wani mutanen sai ka yi hankali da su kuma suna da malami duk wani alkairi na duniya za su liƙa ma wannan malamin duk wani shari na duniya za su liƙa ma wani malami wanda ba malaminsu ba to wani mutane kasa sai ka yi hankali da su yawa alamun kai mutumin kirki ne duk wani duk inda malami yake an ce malamin sunna ne ka kyauta da to gare shi kuma in an jingina bai wani mummuna abu kai bincike tukuna ya ayyuhal ladzina amalu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu kai bincike ka tabbatar shin abin ya faru in ba haka ba sai ka tuko ka zub zai zama duk burinka yaya za ka yi ka bata makaranta kaza yaya za ka yi ka gyara makarantanka ya zama to mutum burin shi ya gyara makarantar shi ya bata kowane makaranta ko makarantun duka na ahlus sunna ne shin za a sa wannan daga cikin mutumin kirki mai kyakkyawan niyya a'a za a sa shi daga cikin mutanen banza ne shi misali an gano wannan ko in ya zama to mutum duk burin shi gaba daya duk sanda abu ya taso wato zai yi kokari ya kara nashi ko da bai sani ba ba amma zai kokari ya soki wani bangaren to gaskiya wannan ka yi hankali da shi in an ce ma ga wata makaranta ta ahalu suna ta yi kaza asali ka ce karya ne sai idan an yi bincike an tabbatar cewa lalle wannan abin ya faru sa'an nan sai ka fara yadawa a gani kuma wane ne ma ce ka yada shari ga al'ummanka ga dan uwanka musulmi kuma ji wannan ai to lalle mu tsara harshen mu daga malaman sunna saboda sukan malamai guba ne an ce namun malami guba ne duk mutumin da yake cin namun malami to ba zai wange lafiya ba Ku fahimci wani ko yawwa wasu sarira da kuma mummunan ainihin wato abinda da yake boye a zuciyarsa kama kala abu yi kama yadda abu tsayib ya faɗa a ce ilil mar'i sa'ar junuhu wasu daga maye ya ta da humin tawakkumi wa adamu hibbi-hibbi qawli بقول إدائي وبقول أدائي إذا إذا أيك متن يا موننا sai zaton shi ya munana sai ya gaskata abin da ya saba na zato idan aikin mutum ya munana to zaton shi ma zai munana idan mutum banza ne to duk sanda aka jingina abu na banza zuwa ga wani mutumin kirki zai ce gaskiya ne kuma zai gaskata duk abin da ya saba na ainihin zato an gano wannan ko hmm. da zarar an ce malam wani fa yayi kaza sai ce wallahi gaskiya ne zai yi dalili shi mutumin banza ne kuma dama ya saba yin aikin banza din amma da mutumin kirki ne ba zai ce anya kuwa malam wani ya za a yi wannan abin ya kamata ku ji tsoron Allah ku daina haɗa wannan abin a tsaya a yi bincike an gano wannan ku wa adamu yubihi bi qawli bi qawli idati wato zai yi adawa da masoyansa da maganar makiyansa zai yi adawa zai kyamaci masoyansa da maganar makiya yanzu kai zaka yadda wani maki ya bata maka masoyinka an kaji wani maki yana kokarin ya bata masoyinka to sai inda karfin ka ya kare ko kaga kana son malaminka sai ka gamu da wasu ɗalibai suna da an wai wasu ahlus sunna ne kai wasu salafawa ne ma an gane in suka fara yaban malamin su malamin mu tije ne malamin mu yafi kowa tsoron Allah malamin mu yafi kowa ilimi malamin mu kaza malamin mu kaza su kwata kwata malamin su kamar mala'ika ne amma wani malamin kaga sun fara sukan shi in suka zauna yadda ka san ana zama a ci abinci a koshi haka suke zama su zagi malamin sunna su koshi an gano wannan ko to irin wa'annan mutane kana jin mutum irin wannan ka ce dama na san kai mutum banza ne ba dama ba ka da wani aiki sai cin naman malamai kai yanzu duk wani malami in ba naka ba shi ba baya yin wani abin kirki an gani kuma kwasa irin wannan abin na faruwa daga malamin da yake karantar da su sosai in malami ya tarbiyyantar da ɗalibansa ku daina gulman malamai wallahi ba za su yi ba in kaga sun yi ma to za ga ɗan kaɗan ne za su ringa yi in har ma an samu amma kaga an samu mutane goma ishirin da wayan nan da nake magana ɗin wallahi zan iya lissafa muku mutane goma ko ishirin da isnadi isnadi mai ƙarfi cewa zama suke suna zagi duk wani malami wanda ba nasu ba ina tan gani da wani ya sami ne ce wai an ce abin da ya haɗa ka da wane wane ne wai akwai wasu ne wanda suke kama gulma ya ce a kawo mun mutum ɗaya ne kawo mun gulma na ce na kawo mutum ɗaya ya ce an cewa ne Na ce a kawo abinda wannan wani ya kawo na gulma Na ce billahi lazi in wannan malamin ya kawo abinda wannan ya kawo zan ba da kyauta eh, ka ga mutum banza yana kallon kuma mutum banza ne na ce ka cewa da yana kawo gulma wani gulma ya kawo malam kuma inda ana kawo mun gulma zai shahara a cikin ɗalibai na kowa zai cika abin da na faɗa kun taɓa jin wani na zo na gaya wa mutane ce ya ku mutane ku daina zuwa makaranta kaza ko ya ku mutane ku kyamaci ɗalibai iri kaza ɗalibai na makaranta kaza inda ɗabi'a na ne to lallai za a samu a cikin masu sauraro na sai gaskiya mun ji malam yana yawan faɗin kaza kuma wannan wanda ake zargi inda ɗabi'a shi ne za a samu isnadi a ce ya gaya ma wani gulma ya gaya ma wani ya gaya ma wani to tun da ka kasa faɗa ya nuna makaryaci ne amma kuma shi wannan mai maganan malamin da ke maganan ina da isnadin ɗalibansa wanda ba su da aiki sai su zaki sun je wallahi duk inda suka je suka yi wannan zaki ina da isnadi mutawatir wanda ya nuna sun yi wannan abu an gano wannan aiki gashi nan ta ko'ina gashi nan suna suka malamai musamman malamin da suka ga cewa ya tsone musu ido malamin da suka ga cewa in har ba su soke shi sun aibanta shi ba malamin su ba zai ɗaukaka ba kuma irin wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne a ce ko kuna ganin ba za ku daga malamin ko ba sai kun soki wasu malamai kun yi kace-kace da su an daina sauraron kowane malami sai naku malamin ku dai kadai malami sauran malamai ba malamai ba misali wannan ba karamin illa bane jama'a an gani ku je a je kasuwa a fada a je a je a je ainihin makarantu a je makarantu a fada wani har ya gamu da wani har ba suka haɗu aka haɗu da shi yana ta gulmai zauna yana ta faɗin ƙarya da gaskiya yana faɗin ƙarya da gaskiya to ire-iren waɗannan mutane shine muke taziri gare su dan ya zama dole ne mu faɗa saboda abin ya riga ya yawaita tunda da yake zan malami ya zan mafi yawan ɗalibansa sa magulmata ne an gani ni ko ina ɗalubalanta a cikin ɗalibana a kawo min wanda ya gurman me ya faɗa a gani in har da gaske ne a kawo min ɗalibi na ko ɗalibai na kace nawa me suka faɗa ni kuma zan faɗi ɗaliban wannan malami da abubuwan da suke faɗa suna yawo gida-gida suna faɗin ƙarya da gaskiya don su ɓata wani malamin sunna suna yawo gida-gida suna cewa kada a je a yi karatu a wajen wani malamin sunna ina da isnadi da yawa kuma zan yi faɗin sunaye kuma abu ne wanda ba na shakka a kan shi in ana buƙatar sunayen zan faɗi sunayensu to shi ma wannan ya faɗi sunaye kuma ka san ya faɗa sai mun tambaye shi abin da aka faɗa to abu ne wanda bai sai kawo ba an gane ko wallahi inda sun isa su kawo wannan wannan da suke cewa ana gulman wallahi da sai sun kawo da sai sun kura malam ah, mutumin da ya makariya ƙarya ai inda yana da abin gaskiya zai yi mai zai faɗa inda ya kaji a kawo mana ɗalibanmu wanda ba su da aiki sai yawace yawace suna cewa makarantar su ne kaɗai makaranta malamin su ne kaɗai malami duk sauran malamai mutanen banza ne da sauransu a kawo muna kalubalanta ai an san akwai karatu eh, eh ba tarbiyya a kawo mana rashin tarbiyyar makarantar ka san farko cewa ka yi makarantar mu ana karantar da mutane zagin malamai to sai a kawo inda muka tarbiyyantar da mutane akan a zagi malaman sunna a kawo shi mu ko za mu kawo mutane sun fi goma wanda aikinsu kenan zaki malamai musamman zaki ya haya a salafi wa iya zirla na'am na'am wa asba fi lailin min ash-shakk mujlim kuma yi gari a cikin dare mai duhu na shakka zai yi adawa ga masoyansa da maganar makiya kaga makiya sun kawo mai magana sai ya dauka game da masoyinsa sai ya wayi gari cikin dare mai duhu na shakka wa unshitu libadi an rera mun wake na wasu tashi tanaha anil kabiri wala turihu wa man awlaytu awlaytuhu hasanan fazidhu tanaha anil kabiri wato ka nisanci duk wani mummunan abu kada ka dumfari mummunan abu wa man awlaytuhu hasanan fazidhu duk wanda ka bashi abu mai kyau ƙara mishi an gane ku ta tukfa min aduwaka kulle kairin Iza ka al aduwu fala takirhu ta mm, tukfa da sannu za a kisan maka makiyinka da kowane irin makirci Allah zai tsare ka daga makiyinka daga kowane irin makirci Iza ka al aduwu fala takirhu idan ya idan maki yayi makirci kada ka mai makirci kun ji wannan dan makiyinka yana ma makirci ya je nan ya bata ka ya je can ya bata ka ya je can ya bata ka ya faɗi magana ba gaskiya ba gaskiya kanka ba kada kai kai masa makirci an gane wannan ko shi yasa mu kaga a wannan majalisin ba mu tarbiyyantar da ɗalibai gulma ba gulma a dauki wani malami a ta zagi a je ana talla a kasuwanni da wurare ana kokarin sai an ɓata malami wani kuma da a ce da gaske abin da aka faɗa din malamin ya aikata ne da sai a ce kalas wani abin mamaki ma sai da aka ce ai kaga malam wani a gidan malam wani sai ya zauna ainihin baban malam wani da maman su suka ciyar da shi suka cayar da shi ayyar girma irin yadda kasan cewa malamin ba shi da iyaye an gane ku? duk wani tarbiyya da kaga ya samu a gidan malam wani ya samu da baban shi da maman suka ciyar da shi suka ciyar da shi bai da iyaye maraya ne shi an gane to duk irin wannan ƙaryan wanzu karansa ina ake yin shi kuma mun hadda jahiliya to in dan Allah aka ciyar ma misali wai ce ka dinga gori akan shi kaga fa malam wani an ciyar da shi an shayar da shi an mai kaza a gidan a gidan malam wani ko malam wani shi ya karantar da shi kuma ya girme shi amma kuma amma kuma gashi yayi butulci shi butulu ne shi wai da ake wai ya haya salafi butuli ne saboda wani malami a gidan aka ciyar da shi aka shayar da shi aka yi kaza har ma wannan malamin ya zaunar da shi ya mai karatu irin wannan ƙarya ba a shakka akan shi an gane to haka yanzu da muka faɗa sai a zo a tona asiriya sai da gaske ne ai eh, mun faɗa saboda a fito da komai fili kalubale ne shi mana ya bai da iyaye dama shi ya kashi maraya ne bai da mai ciyar da shi aka ɗauke shi aka yi wani gida an ciyar da shi an shayar da shi an mai komai amma daga baya ya zama butulu an karantar da shi ya zama butulu an girme shi ya yi rashin kunya ina fatan gane wannan kawai da irin wayan abubuwa in mutum zai faɗe su kai ɗalibin an gaya ma kai bincike mana ni ba na raye ne duk abin da aka faɗa kan yahaya a salafi ai ina raye kofa na buɗe lokacin da da gaske ne malam gidanku ba ba abinci ga inda aka zauna da kai aka ciyar da kai baka da wajen kwana ga wanda suka baka wajen kwana sun baka wajen kwana amma ka zo daga baya kana faɗa da su wani irin faɗa kai da su wani irin faɗa an ce kaga wani ya mallaki gidan sai ka ce a raba biyu a baka rabi wai ka ce wai a raba gidan biyu a baka rabi to ga irin wayannan ƙarya da irin wannan makirci ana yi wai fa ana yi ne gaba ɗaya dan a kange mutane daga zuwa mai majalisi to mu kaddara ma nayi wannan wannan kai ya shafe ka ne shin kai ne wa kuma mu kaddara nayi wannan abu wannan abun ya kai matakin da zai zama to a ce majalisin gaba ɗaya ka yi karatu a wajen mukaddara mana yi a ce wani abu ya haka mun zo na yi wannan abun shin kamata yi a ce ka a yi karatun ko kuma kamata ya ce in gyara eh, ya kamata a zo a yi da siya ne a ce a gyara eh. kagani da irin wayan abubuwa ya kamata ɗalibai su yi hankali kada ku yarda da irin wannan farfagandan da za a zo ana ta yadawa domin a cimma wani wallahi duk wannan gaba daya abin da ake so a yi ana so a cimma wani buri kuma wannan burin ba za a ci shi ba sai da gulma sai da batanci ga wani malami sai da kokarin propaganda da cin don cimma buri din Allah shi kiyaye نعم al للشيخ الحميد أبي الفتح البستي an rera mun وانشدت أريد أمو واكي للشيخ ga wani malami wanda yake al'amid shugaba abilfatayi albasti al'usti na ba wala akali la ya sulmu min jahili ya sumuhu zulman wa iyana. wa i'ana zul akali la ya sulmu min jahilin ma'abucin hankali baya kubuta daga jahili ma'abucin hankali baya kubuta daga jahili ya sumuhu zulman wanda zai ringa kallafa masa zai ringa ɗanɗana wa ainihin ma'abucin hankali zalunci wa inata da kuma ainihin wahalarwa zai ta kokari ya ringa jingina kalmomi na jahilci zuwa ga wancan kuma ya ringa kokarin ya wahal da shi ala harbihi hmm. wal yalzam bil insata insata ya zabi ainihin sulhu akan yaki shi malam ya zabi zaman lafiya akan tashin hankali wani da insata kuma ya lizimci yin shuru insata kayan shuru an gani akwai sanda shuru shi ne maslaha an gani akwai kuma sanda yin magana shi ne maslaha idan shuru ya zama maslaha mutum ya lizimci yin shuru in ya zama to wato ana so a jingina masa wani amma in yin magana ya zama dole sai a yi yanzu kamar na aisha radiyallahu anha da aka yi mata kazafi shin yin shiru akan shi ne daidai ko a faɗa a faɗi cewa ba ta yi ba da an yi shiru ba da an rubuta a cikin tarihi ila yau kiyama cewa Aisha ta yi kaza amma musamman saboda a wanke Aisha sai da aka saukar da aya wanda ake wanda aka saukar da shi daga can sammai bakwai zuwa zuwa nan sama ta bakwai aka saukar da shi wanda gashi ana karantawa ilayoyin yau kiyama hmm? alaikum salam shi da mun ci ba muka gano irin wannan mai wannan ɗabi'a misali tunda shi ma yaɗawa yake eh. ya kamata a yaɗa shi ma to shi ma mutum banza ne a to ai idan idan mun gano irin wannan ɗabi'a ana yaɗawa ya kamata mu kare kanmu kamar yadda aka yi na Aisha radiyallahu anha a bayyana wa duniya cewa ƙarya yake in ka riga ka bayyana wa duniya ƙarya yake kowa ya san mutumin banza ne da zaran ka ƙaryata shi kuma ya zan ba shi da hujja magana ya ƙare shin wannan aya in ja uku fasu kuma mutane ba su amfani da ita gaskiya a mafi yawan mutane suna aiki da wannan aya ne in su aka yi wa sharri amma in wani aka yi wa sharri wanda ya ba da labarin sharrin yana faɗa su yadda. mutum ya zo yana baka labarin mutum sai ga nan take ka yarda shin ka bincika ɗaya ɓangaren a ai ba sai na bincika ba yi wanda ya magana fiƙa ne a wajena hmm. haka yadda. magana ne fa babba wanda za a zubar da mutuncin wani amma kuma ka tsaya bangare ɗaya baka bincika ɗaya bangaren ba inda kana da adalci za ka binciki bangare fiye da wannan bangare ya gaya masu ka duba ɗaya bangaren ya gaskiyar magana yake ah, lokacin da wani ya zo ya ce an ce malam wani ya girme ka da shekaru da yawa ai da mutane suka same ni masu adalci yadda na yi maganin abu Allah ya sa tun muna yara akwai hotuna kawai na ɗauki hoto shiga shi kowa ya zo ya gani daga nan kawai sai aka yi shiru aka daina wannan maganar yanzu hotunan suna nan duwanda ya magana kawai zance gashi kuma hotunan suna taimakawa duk ya ce kaza sun ce gashi tun muna tare baka yi wasan kasa gashi ne a har ya mu tura da zai ana tura duk da dare ana sharri a dole ne a bayyana da gaskiya ya baka shekaru nesa ba kusa ba amma kana mai rashin kunya ki farko ni ba ɗabi'a na rashin kunya ga kowa ba sannan kuma in kun ce ya girme ni ga munan dai wannan waye aka ce wani wannan waye ba shi ga nan barkici ya kare ba to hoton na nan duk wanda ya wannan maganan ya zo na a ware da gaske ai Allah ya taimake ni hotunan na nan to da shine Allah ya cece ni insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta an wa atubu ilayk